الرحيم والآكبة للمتقين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau ɗaya ga watan sha'aban hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya yi daidai da 22 ga watan februari shekara ta 2022 ga watan march march february 22 eh, ga watan march an 22 ga watan february shekara ta 2023 miladiya muna cikin karatun littafin fitnatul takfir littafin da ke bayani dangane da abin da yake da alaka da hadarin kafirce mutumin da yake la ilaha illallah muhammadu rasulullah asali duk mutumin da yake la ilaha illallah dan uwanmu ne musulmi za ci yankan shi za bi shi zalla? za binne shi a makabartar musulmi an gane ko idan ya rasu in muna da alaƙa da shi na gado za mu ci gadon shi da dai abin da ya kama da wannan saboda haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man salla salatana wastaqbala qiblatana wa zabi hatana, fa ulaika musulun allazi lahu zimmatullah wa zimmatu rasulihi duk wanda ya salla irin namu wasu wastaqbala qiblatana ya kalli alqibla irin namu kuma ya ci yankanmu to wannan shine musulmi wanda yake da alkawarin Allah da alkawarin manzansa almuhim dai duk mutumin da ya riga ya kalmar shahada yana sallah yanda muke sallah yana yanka yanda muke yanka yana kallon alƙiblan da muke kallo za mu ɗauke shi musulmi ko da yana da wata aƙida sai dai idan aƙidan ta kai shi zuwa garin ridda ba gane wannan yanzu na ka tambaye ka shin dan salafiya ne kadai musulmi me zaka ce ba shi kadai bane dan salafiya ba shi kadai ne musulmi ba akwai wasu musulmin wanda suka bambanta daga dan salafiya an gane ko ko da sun aikata abu na bid'a ko da sun aikata abu wanda yake na kauce hanya ba a kafirta su sai an sa su a cikin ma'auni na shari'a na ba gane wayannan kungiyoyi da suke da'awar musulunci wanda suka fada cikin bidiyoyi ba dukkan su bane za a kalle su a ce sun yi ridda kafin a ce sun yi ridda sai an sa su cikin ma'auni na shari'a to yau za mu tashi shafi na 41 a nawa shine at-tafsir al-mutlaq wal muayyan بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم التكفير المطلق والمعين وتكفير al-mutlaq da kuma muayyan in an ce a tafsirin mutlaq shine ka ce duk wanda ya halatta haram ya kafirta ko ka ce duk mutumin da duk mutumin da ya zagi manzon Allah ya kafirta kaga anan wajen baka ambaci sunan kowa ba ka kawo shi ne sake duk mutumin da ya ce akwai wani zikiri ko wani wurin da ya fi alkur'ani ya fi alkur'ani kaza ya kafirta wannan ka faɗe shi ne a dunkule to shi kuma wato a tafsir almuhayyar shi kuma shi ne ka kama sunan wani ka ce wane kayi ridda saboda ka zagi manzo sallallahu alaihi wasallam wane kayi ridda saboda ka yarda cewa bayan manzan Allah ya bar duniya akwai manzanni cewa manzan Allah ba shine manzo na ƙarshe ba to wannan ka ayyana sunan mutum ka ce ya yi ridda wannan shine tafsirin muayyan to malamai na ahlus sunna wal jama'a suna bambanta tsakanin tafsir al-mutlaq da kuma a tafsir al-muayyan ina fatan gane wannan to wannan matsala matsala ce muhimmiya ya kamata ƴan uwa a fahimce shi da kyau an gane wannan wa shuhudu tafsir da kuma sharuɗan kafirtawa إن مسألة تفسير معين من, من المسائل التي وقع فيها نعم من المسائل التي وقع فيها بعض الناس مسألة نكابر تاوى yana daga cikin matsaloli wanda wasu sashen mutane suka fada cikinsa an gani sashen mutane sun fada cikin wannan matsala na kafirtawa فإنك تجد أحدهم يقول عن فلان أنه كافر للي كي ذاك جي ɗaya daga cikinsu yana magana game da wani zai kama sunan wani ya ce wane ya kafirta wane kafiri ne wane zindiki ne wane arne ne aw fajir aw mal'un wa nahwi zalik ko ce wane fajiri ne ko wane la'ananne ne da abin da ya kama da wannan biduni dawabidin wa biduni tasabbut ba tare da wasu ka'idoji ba ba tare da bincike ba kafin ka ce wa mutum kafiri akwai ka'idoji akwai dokoki ba wai ana yi da ka bane kawai an gane sannan kuma sai ka tabbatar da lallai mutumin nan ba ya aikata aikin kafirci kuma an cika sharuɗan da za a kafirta shi babu wasu mawani a lokacin nan sai ka ce wane ya yi rida وقد سبق أن بينا خطورة تكفير أو لعن المعين حقيقة يا جماعة من بيان hadarin kafirtawa ko tsinewa musulmi akwai hadari kwarai da gaske mutum ya yi kalmar shahada ya shigo cikin musulunci kazo zo ka ce mai kai kafiri ne malamai suna cewa al-yaqinu la yazulu bi idan mun tabbatar cewa mutum ya musulunta sai wani ya zo ce mana yayi ridda sai mu ce asalin shi musulmi ne shi tunda da yayi kalmar shahada cewa yayi ridda din nan yana buƙatar naski yana buƙatar bayani a fili irin yadda muka san ya musulunta to muna so mu samu tabbaci din nan cewa yayi ridda shi ba ba za mu yi aiki da waiwai ba ba za mu zo muna waiwaitawa ba wai mun ji an cewa na kafiri ne ba ruwanmu da shi a sai mun tabbatar ya kafirta kamar yadda muka tabbatar ya yi kalmar shahada ya shigo cikin musulunci an gane wannan ko Na. wa itlaqul kufr aw al alai. da kuma wawaita kalmar kafirci ko kalmar tsinuwa a gare shi biduni sababin shar'i yujibu kufra ba tare da wani sababi na shari'a ba da yake wajabtar da kafircin shi kenan kafin a ce mai kafiri ko da ya aikata aikin kafirci an gane ko akwai dokoki akwai sharda akwai wasu abubuwan da ke hana a kafirta shi din to dole ne akwai sabubba na shari'a da suke wajabtar da kafirta shi ومع خطورة المسألة وعظم شأنها نريد أن نسأل فنقول تاردا حضر ون مسألة وإذن شأنها da kuma girman sha'aninta nuridu an nas'ala muna so mu yi tambaya a nan fana ko sai mu ce hal yajuzu tafsir al-muslim al-mu'ayyan shin yana halarta a kafirta musulmi a yanan ne a kama sunan mutum a ce malam tanko kai kafiri ne ko a ce shehi ne kai kafiri ne wa hal li zalika dawadidun wa shuhudun am la shin wannan yana da ka'idoji da sharuɗa ko ba shi da shi ko kawai an bar shi ne kawai kowane mutum kawai zai iya ɗaukan wannan kalma ya miƙa ma kowa Ya fadilatu فضيلة ibn ابن fadilatu فضيلة ibn usaimin Allah ya masa rahama daga cikin manya-manyan malamanmu na salafiya na'am ya juzu lana an nutlika ala shakhsin bi ainihi annahu kafir yace eh yana halatta a gare mu mu wawaita ga wani mutum ne, mu ce kafiri ne shi za mu iya kama sunan mutum mu ce wane kayi rija na'am idza tahaqqaqat fihi asbabul kufr idan sabubba na kafirtawa sun tabbata a gare shi sai mun duba tukuna ko da ya aikata aikin kafirci sai mun duba shin sabubban kafirtawa sun tabbata a gare shi ko ba su tabbata ba an gane ai to karatun da muka yi wancan lokacin mun yi bayani akan sharuɗan kafirtawa da sauransu mun ce kafin a kafirta mutum dole sai ya zamanto baligi mai hankali ba a kafirta karamin yaro wanda bai balaga ba ba a kafirta mahaukaci an gane ne mahaukaci ya zo ya zagi Allah mahaukaci ya zo ya ce alkur'ani bai cika ba tunda ya faɗi wannan magana ne ba cikin hayyacin shi ba za mu kafirta shi ba za mu kafirta shi ba an gane ku sannan kuma an ya ka'a minhu alqawl aw fi'il almukaffir bi iradatin minhu ya zama to wannan magana din ko wannan aiki mai kafirtawan ya zama ya faru ne da zaɓinsa da nufinsa ya zama kafircin da ya faɗa ko kafircin da ya aikata ya faru ne da zaɓinsa da nufinsa kenan idan ya zama to ba da zaɓinsa ba ne an tilasta ne ba ya zama to an sa mishi bindiga a wuya ya zagi manzan Allah ko a kashe shi ko aka rike wani bulala na dukan jaki aka ce lallai ya ce ya fita musulunci ko lallai ya ce ƙur'ani bai cika ba in bai faɗa ba za a tafka mai wannan bulala an gane sai ya faɗi wannan magana saboda an tilasta mai ba wai da zaɓin shi ba ba wai da nufin shi ba a nan za mu kafirta shi kaga abin da ya aikata kafirci ne ko maganin da ya faɗa kafirci ne amma ya kafirta menene ya sa bai kafirta ba saboda abin da ya aikata ba da zaɓin shi ba ne kamar irin abin da ya faru da ammar bin yasir radiyallahu anhu na zagin manzan Allah da kuma yaban lata da uzza zagin manzan Allah kafirci ne yaban lata da uzza kafirci ne amma kuma manzan Allah ya nuna amma da cewa kana da uzuri saboda an tilar sama ne ka faɗa ba ka faɗa ba ne da zaɓinka an gano wani ku sannan kuma an tabulu ga wani hujja fi zali kuma hujja ya isa gare shi akan wannan sai ya zama to ko da abin kafirci ne ko da ya faɗa abin da ganin damansa amma ya zama to hujja bai isa zuwa gare shi ba za a kafirta shi mutum ne sabon musulunta sai ce shan giya halal ne mutum ne sabon musulunta sai ce kamar yadda za a kafa hujja da ƙur'ani haka za a kafa hujja da bible an gani su kaga wannan mutumin za mu yi saurin kafin tashi ko za a tsaye mai da hujja a kusan mai da shubuha? za a tsaye mai da hujja a kusan mai da shubuha. idan mutum ya faɗi magana mai ga wannan maganan ya faɗi magana ne cikin jahilci dole ne mu wayar da shi kafin a ce mai kafiri sai an mai bayani gamsashe da hujjoji bayyanannu cewa lalle wannan abin da ka aikata ba ka san ba daidai bane ga hujja ga hujja an gane wannan ko sai hujja ta isa zuwa gare shi wanda da ita yake kafirta saboda Allah ya ce rusulan mubashirin wa munzirin li Allah ya kuna linnas alallahi hujja ba da rusul manzanni masu albishir ne kuma masu gargadi saboda kada hujja ta kasance Allah ya kuna linnas alallahi hujja kada hujja ta kasance a kan Allah daga mutane bayan manzanni kada bayan manzanni sun tafi su ce su Allah bai saukar da wani hujja an musu bayani ba an gane ku kullama ulkiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhirun fakazzabna ashe idan har mutum ya shiga wuta ba zai yiwu a jefa shi a cikin wutan jahannama ba in bai samu bayani ba dole sai Allah ya turo ɗan sako ɗan sakon nan ya isa mai da sako an masa bayani dalla dalla sai wannan mutumin ya iya daye wannan gaskiya din to a nan ne ake jefa mai kalma ta kafirci an gane wani ko ana kiran wannan iqamatul hujja wa izalatu shubha wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda duk wanda ya saba wa manzo bayan shari'a ta bayyana gare shi wa yattabi ghayra sabilil mu'minin kuma sai ya bi hanya ba hanyar mu'minai ba nuwallihi ma ta tawalla za mu jibinta masa abin da ya jibinta wa nufilhi Jahannan. za mu kona shi a wutan jahannama wa sa'ar masira wannan hanya ya muna ne ya to hanya to yaya kuma wa man shaqi rasul qabala amri ƙabala an tata bayyana na hulhuda wanda ya saba wa manzo ƙabala an tata bayyana na hulhuda kafin shirya ta bayyana gare shi ba kafin a kusan mai da shubha kafin a tsaye mai da hujja sai ya saba wa manzo bai san cewa sabo bane yana da laifi za a kafirta shi kaga ba za a kafirta shi ba misali saboda haka akwai hadisi wanda abin nan wanda ainihin imamu ahmad ya ruwaito shi a hadisin nan shi ne wato gobe kiyama wani mutum zai kasance kurma ne shi baya jin wani abu da mutumin da yake wawa da mutumin da yake tsohon tukuf-tukuf da mutumin da ya mutu a cikin fatara mutumin da ya mutu kafin a aiko da wani manzo sai ya rasu an gane wannan ko to kaga amma shi mutumin da yake kurma bebe bebe wanda baya jin magana an gane zai ke rabbi laƙar ja al-islam wa ma asma'u shay'an ya ubangiji hakika musulunci ya zo ni ba na jin komai musulunci ya zo duk sakon da aka isar na qur'ani da hadisinka ba na ji an gani wa ammal ahmad amma shi kurba shi wawa sai ya ce laƙar ja al-islam sibiyan ya yahzifuni ni bilba'ar. hakika musulunci ya zo alhali ƙananan yara suna jifa na da kashin rakumi sun mai da ni abin wasan su an gani shi lokacin ma ba shi da wayau lokacin ba shi da cikakken hankalin ma da zai saurari wa'azi saboda shi wawa ne sahuhu ne shi wa an hari amma tsoho tukutuku ba tsoho ne wanda ya tsufa sosai sai ce rabbi da al-islam wa ma aqilu shay'an ya ubangiji hakika musulunci ya zo ni bana iya gane komai saboda na riga na tsufa hankali na ya riga ya yi rauni wa amma lazi mata filfitra filfatra kai amma wanda ya mutu a cikin fatara sai ce rabbi ma ta ni laka rasul wani manzo bai zo mun ba daga gare ka ba ka turo mu da wani manzo ba saka duk wannan sako na halal da haram duk ban san da shi ba an gano wannan ku fa yursilu ilayhim an nar to sai Allah ya aiko musu gobe a ranar kiyama don wannan abu zai faru ne ranar tashin kiyama an gani sai Allah ta'ala zai aiko musu da sako to to tun da ne kai kurma kurma bebe wanda yake makaho bebe gashi makaho gashi bebe gashi kurma baya ji baya gani baya magana to irin wannan ya za a yi a isan mai da sako to kaga da wannan da mutumin da yake irin wawan nan wanda bai gama mallakan hankalin shi ba zai yiwu ya fahimci sako yadda ya kamata har ba zai yiwu ba da kuma tsoho tukur tukur wanda ya tsufa hankalin ya riga ya yi rauni ya koma kamar jariri zai yiwu ya fahimci sako yadda ya kamata la ba zai fahimta ba da mutumin da ya mutu ba tare da an turo da wani manzo ya wanda ya isa mai da sako ba ai Allah ta'ala ya ce wa ma kunna mu'azzibina hatta naba'a rasula ba mu kasance masu yin azaba ba har sai mun aiko da mai manzo ta so haka ran tashin kiyama ta Allah zai tara su kowanne daga cikinsu zai gabatar da uzurinsa sai Allah ta'ala sai ya aiko musu da saƙo sai ce musu ku shiga wuta idan Allah ya ce musu ku shiga wuta to Allah yana so ya gani Allah yana so gani a cikin waye waye zai biyayya duk wanda ya biyayya ga Allah sai ya dumfara hanyar wuta din to wannan wuta ɗin zai da ya koma aljanna a gare shi wanda ko yayi taurin kai ya iya ta ya bi umarnin Allah ya shiga din to wannan ya nuna ko a duniya ma da yana da hankalin ma saba ma Allah zai yi kuna ne ko gobe kiyama kowanne daga cikin su kurman nan makahon nan beban nan Allah zai dawo musu da idan su da kunnan su da komai nashi wawa Allah zai dawo mai da hankali tsoho Allah zai mai mai da hankalin shi da komai da komai to Allah sai ya bada umarni ku shiga wuta Kina annabi ke cewa fa wallazi nafsu muhammadin bi yadi law dakhaluha lakanat alaihim bargan wa salama ce na rantse da Allah wanda ran annabi Muhammad yake hannunsu sallallahu alaihi wasallam da sun bi umarnin Allah sun shiga wannan wuta da ya kasance a gare su sanyi da kuma aminci an fahimci wannan ko to kaga da wannan kenan Allah ta'ala baya taba azabtar da wani dole sai Allah ya yi bayani ya tsaye mai da hujja ya kusan mai da shubha na ba gane wannan na'am falau ra'ayna rajulan yunkiru risala da a ce mun ga wani mutum yana inkarin tashin kiyama yana inkarin manzanci ya wato a ba mu ka ba mun ce sai hujja ya kai gare shi sannan na hudu Allah ya kuna muta winan kada ya zama to mai tawili mun mai mun bayanin tawili satin da ya wuce ko kada ya zama to mai tawili me tawili shine mutum ya fahimci abin sabanin yadda yake mutum ya fahimci abu ba daidai ba to fahimta abu ba daidai ba kala biyu ne akwai tawilin sa'ik akwai tawilin gairu sa'ik idan ya zama to tawili sa'i ne shine tawili wanda yake da wajahi a cikin luga kuma yana da dan malaba a cikin shari'a amma kuma kuskure ne yayi wajen fahimtar abin sai dai ya dan rabe da wani abu ne amma ba dai yayi ba kun fahimci kuma karina ya nuna an samu karina cewa mutumin kirki ne mutum ne wanda yana kira ne zuwa ga abu addini to sai ya zo ya fada cikin wani abu na kafirci wanda an fahimci hatta kafircin da ya fada wajen kokarin neman gaskiya ne ya fada cikin sa to irin wannan za a yi masa uzuri an gane ko hatta bid'an da ya fada ya fada cikin wannan bid'a ne kokarin kauce ma kuskure ya shiga daidai sai ya fada cikin abin nan to idan an fahimci mutum mai kyakkyawan manufa ne shi ya ake gane mutum mai kyakkyawan manufa ne ta yaya za mu gane wani da kyakkyawan manufa ne eh? yau mun daɗe muna bibiyansa mun daɗe muna bibiyansa mun ga mutum ne mai son sunna mutum ne mai son alkur'ani mutum ne mai kishin addini kuma malami ne ya yi karatun addini sosai yana son sunna yana hidima ga sunna yana hidima ga aƙida muka ga cewa mutum ne wanda kullum yana neman gaskiya ne to anan sai muka ga ya fada cikin wani nau'i na kafirci kuma sai muka ga wannan kafircin yana da wajahi a cikin luga wannan yadda ya fassara abin an gane ya samu wani abu ya laɓe duk da kuskure ne a nan wajen za a kira wannan abin kafirci amma shi ba za a kafirta shi ba ko kamar wannan sahabi da ya halatta shan giya yace shan giya ya halatta ai ya rabe ne da me ayan alqur'ani kuma ka duba fassarar fasarar na da ɗan waje sai dai kuskure ne laisa ala lazina ya dogara ga ayan nan laisa ala lazina amanu wa amilu salihati junahun fi ma tsayibu idza mattaqaw wa amanu wa amilu salihati cewa wa'anda suka yi imani suka yi aiki mai kyau ba su da laifi ga abin da suka dandana in dai sun ji tsoron Allah suka yi imani suka yi aiki mai kyau mai magana ya ce ni din nan na yi imani na ji tsoron Allah na yi aiki mai kyau ni ina ma jiran mutuwa ne ni tan aljanna ne tan a duniya saboda ya halarci yakin badar to an ce dama idan mutum ya ji tsoron Allah ya yi imani sai ya dandana wani abu bai da laifi to dan mutum ya sha giya inda yana da imani a zuciya babu laifi shin wannan me yayi a nan wajen ya yi tawili to kafin mu yanke mai hukunci za mu duba wane ne shi mun bibiye shi lokaci mai tsawo mun ga yana da kyakkyawan manufa na alkhairi mun bibiye shi lokaci mai tsawo mun ga lalle yana son yi wa musulunci aiki da abin da ya bayyana gare mu to wannan za mu ce wannan abin da ya aikata kafirci na, amma shi ba kafiri ba ne an gani da irin wannan maganar tawili din da kuma duba manufan mutane malaman salafiya suke yin uzuri ga sayyid ga wannan ga abin nan ibn hajar al-asqalani ibn hajar al-asqalani da kuma imamun nawawi da irin su ibn al-jawzi ba ibn al-qayyim ba ibn al-jawzi duk wayannan mutane a sha'ira ne su sun fada cikin wasu kalmomi wanda wasu kalmomi kafirci ne wasu kalmomi bid'a ne amma malaman salafiya suka duba rubuce-rubucen su sun yi rubutu sosai masu amfani ga addini kuma su din nan ba su da wata manufa an ka duba rubuce-rubucen su face kariya ga musulunci kariya ga sunna an gane kuma manyan malamai ne wanda suna so su yi wa musulunci hidima irin wa'annan sun faɗa cikin kuskure ana duba alkhairansu ne da irin hidiman da suka yi wa musulunci da matsayinsu sai a ba su uzuri ina ba gane wannan in dai mutum muta'awwil ne wannan tawili din babu wanda yake kubuta daga gare shi hatta malaman salafiya ana iya kama wani babban malami ya faɗa cikin wannan kuskure na tawili in an ce ba za a yi uzuri ba ta hanyar ta wili to za a kafirta hatta manyan malaman sunna na ba gane wannan yanzu akwai wani babban malamin sunna da ya ce aljanna za ta tabbata har abada amma kuma wuta zai kare. idan ka shiga wuta in kafiri ya shiga wuta zai shiga wuta ne na wasu shekaru daga bayan sai wutan ya huce na ba gane aljanna ne kadai yake tabbata amma wuta yana iya karewa sai kafa hujja da ayin qur'ani khalidina fiha ahqaba za su dawoma a cikin wuta zamunna to duk abin da aka ce ahqaba zamani ne mai iyaka ina fatan gani tunda har an ce zamunna ai zamani na da iyaka baka in ya shiga wuta na wani lokaci ila ce ya shekara miliyan a cikin wutan jihar na sannan wutar zai fito kun da ai sannan kuma aka samu wasu hadisai wanda shi wannan malami bai san hadisan ba su inganta ba kuma hadisan suna nuna cewa wutan jahannama nan gaba zai iya wucewa sai ya kama hujja da shi an gani kuma ya kama hujja da hadisan nan da ke cewa inna rahamati ta galibu gadabi lallai rahama ta tarin jayi fushina rahaman Allah aljanna rahaman Allah ne fushin Allah kuma wutan jahannama menene shi to rahaman Allah tarin fi fushinsa rahaman Allah har abada ne fushin Allah kuma na wani lokaci ne ina fatan gane wannan ku shine malaman sunna suka dauki alkalami suka mai raddi an gani akwai imamu sanani yayi wani littafi fana'ul janna wan nar a fana'u fana'ul abin abin da akan akan da fana'ul magana dai fana'ul na mana mun ta zo ne ta ganin fana'ul janna wan nar yayi raddi ga wannan malami ya kawo hujjoji na cewa ba wutan jahannama in kafiri ya shiga har abada ne an gane innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal mushrikina fi nari jahannama khalidina fiha min abada ulaika hum bariya lalle wa'anda suka kafirta daga cikin ahlul kitab da mushrikai suna cikin wutar jahannama khalidina fiha abadan suna masu dawama a cikinta har abada Allah kuma ya yi magana game da kafirai wa mahum bi kharijina minan nar ba su zamanto masu fitowa daga wuta ba an gano wannan ko to kaga Allah sai nuna idan an shiga jahannama ga ayoyi da yawa da suka nuna cewa duk wanda ya shiga jahannama ya shiga jahannama kenan har abada an gano wannan ko to saboda haka sai malamai suka yi raddi kaga fasarar da ya mai yayi wannan malamin babban malamin sunna ne ba kuma ya fada cikin wannan kuskuren kuma wannan kuskuren in ba za a iya uzuri ba karanci a kira shi dan bid'a ko amma me yasa aka mai uzuri saboda yayi tawili ne tawilin sa'ik tawili wanda yake lahu wajhun fil lugha kuma yana da ainihin wani malaba a cikin shari'a amma kuskure yayi kun gani Faka malami in aka fahimci malamin nan malami ne na kirki yana da kyakkyawan manufa sai ya fassara abu ba daidai ba ana yi masa uzuri to me za ku ce game da mutumin da shi ba malamin ba ba sai ya shiga fagen malamai shi ba malami ne ya shiga fagen malamai ya yi rubuce-rubuce masu haɗari akan aƙida ya yi rubuce-rubuce masu haɗari akan ainihin manhaji ya yi kurakurai shin za a ba shi hukunci irin na malamai ba za a shi ba ina ba gani duk mutumin da shi ba malami ba ne sai ya shiga gonan malamai to wannan mutumin ya zama ɗan ta'adda ba a yi masa uzurin da ake wa malamai ko in yayi tawili sai yayi kuskure ba shi da uzuri kawai za a yanke mai hukunci ne ku fahimci wannan ai saboda mutum ne ba likita ba jama'a ba likita bane shi ba bai iya fiɗa ba bai iya sojiri ba saboda kasancewar shi wanzami kawai ya ɗauka kawai ana amfani da wuƙa ne a fiye da mutum da ya ga likitoci wanda suka kware a wajen fiɗa suna yi mutane wulaƙanci sai ya buɗe kawai asibiti shi ma wanzami ko mahauci sai ya buɗe asibiti ya ce tun da ya fahimci ana mutane wulaƙanci duk mutumin da yake da matsala na ainihin operation na surgery ya zo za a mai kawai kana zuwa zai amfani da wuƙa zai ya daidai ka a wajen haɗawa kuma ya kasa haɗawa mutum ya mutu a nan za a yi masa uzuri a ce taimako yake so ya yi a'a Allah ta'ala cewa ya fas'alu ahlal zikir in kuntum la ta'lamun ko walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la alimahu allazina yastanbiqunahu minhum to saboda haka idan tawili ba ta ce ne ba a yarda da shi amma in tawili ne wanda yana da malaba za a yi ma mutum uzuri amma kuma za a ce kaza fa kafirci ne kaza kafirci ne amma malam wani da ya fada cikin shi bai kafirta ba kenan ko da aiki kafirci ne ba dole mutum ya yi mai ba ya zama kafiri an gane ko Ta su aka wannan shine abin da malamai suka faɗa dangane da abin da ya shafi tawili kada ya zama to akwai tawili sa'i wayannan su ne sharɗa guda hudu kafin a kafirta mutum yau idan ya zama to tawili kuma akwai tawili gairu sa'i tawili wanda bai halatta ba yawa idan tawili wanda bai halatta ba kamar tawilin yan shi'a da suka fassara inna allaha ya amuru kuma an tasbahu bakara suka ce bakara din nan aisha mun yi bayani satin da ya wuce kaga wannan tawili ne gairu sa'i ba shi da malaba a cikin luga ba shi da malaba a cikin shari'a sannan kuma da tawilin suna marajal bahrain yaltaqiyan suka ce wannan teku guda biyu su ne hassan da husaini a suka ce ka shi ne aliyu da fatima ya kuruju min humar lu'ulu wal marjan suka ce alhassan da husaini sannan kamar tawilin yan ismailiya albadiliya yan shi'a ismailiya albadiliya da yan shi'a nusairiya yadda suke tawilin azumi ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladina min qablihim ya ku wanda kuka imani an wajabta muku azumi kamar inda aka wajabta mu wanda suka zo gabaninku kama tiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun ko an wajabta muku azumi nan kowa ya san ana nufin azumin Ramadan ne ko to su ɗan shi'a ismailiya albadiniya sai suka fasara kutiba alaikum siyam an wajabta muku kame baki an wajabta mu kame baki daga yada sirrin da'awanmu idan ka shiga cikin aqidan shi'a ismailiya za su gaya ma dole ne ka zama ka rike sirri kada ya zamanto kana yada sirrin da'awanmu to su a wajen siyam a nan wajen shine kame bakinka daga tattaunawa da duk wanda ba dan aqidanka ba in ka san mutum ba dan ismailiya ba ba ne ka kame baki daga yin daga gaya mai sirrin abin da sa suka yi haka addinin shi a ismailiyya gaba daya ƙarƙashin ƙasa ya yi hannun riga da musulunci gaba daya farko su ne a wajen su azumin azumin ramadan ba dole ba ne. sun yi tawilin ayan nan da ke magana kan azumi sun mai da shi rike sirri to aka dan zaga babban shehi na ismailiyya albatiliya da ramadan yana cin abinci an gani in ya ga kai ahalus sunna ne sai ma iya sai ke yana azumi amma yin shiga cikin daki zai ci abinci a sai dai ka kama shi za ka kama shi a cikin daki yana cin abinci saboda shi bai yadda azumi wajibi bane wannan kutiba alaikum siyam din nan shi ya ɗauki siyam kame baki daga yada sirri an gane wannan ko sannan kuma sun yi tawilin abin da ya shafi ka'aba wai ka'aba shine annabi an gane ayi. inna awala baitin wudi'a lin-nas lallazi bi bakkata A gani suka ce wannan ka'aba din ma'anin ka'aba shi ne manzon Allah kun gane ai saboda haka ba su yadda cewa wai ka'aba akwai wani waje ka'aba ba su yadda da wannan ba sannan inna safa wal marwata min sha'airillah kace safa shine annabi marwa shine Aliyu, bin abi talib lalle inna safa lalle annabi wal marwa da Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu min sha'irillah suna daga cikin alamomin addinin Allah ba su yadda ka je ka hau dutsen safa ka yi addu'a ka je ka yi sa'ayi tsakanin safa da marwa ba sun yi inkarin wannan sun yi tawilin ayan qur'ani wanda yake inna safa wal marwa min sha'irillah ka san ko safa da marwa ma'lumu min addini bi darura duk mutumin da yayi tawilin shi har ya inkarin shi yayin ridda sannan kuma talbiya da ake cewa labbaik Allahumma labbaik talbiya din nan sun ce ma'anan talbiya shine ijabatu tadi amsa gayyatan amsa kiran mai kira idan wani ya kira ka zuwa ga addini ka amsa shine talbiya sannan kuma a sun ce dawafi shine wato yin dawafi ana dawafi ne zuwa ga Muhammad cewa ayi dawafi a Ka'aba Muhammad shine Ka'aba din sai dai a je ayi dawafi a kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam an gano wannan ku sannan ibada ma'anan ibada wai wasu zaɓaɓɓu ne wanda Allah ya umarce mu bi su ma'anan ibada ba wai ibada da ka sani sallah azumi zakka aikin hajji ba ibada wasu zaɓaɓɓun mutane wanda Allah ya ce mu bi su su ne a immatu saba'a su ismailiya albatiniya suna da imamai guda bakwai suka ce ibada su ne wa'annan imaman nan guda bakwai wanda Allah ya ce mu bi su kuma yadda ko to haka suke yin tawili yanzu wannan tawili din lugar larabci ya goyi bayan shi sannan hankali ma zai ɗauka, sannan shari'a ma sun samu malaba a shari'a ba su da malaba a gare ta to da wannan tawili ne yan shi'a ismailiya albadiliya suka yi tawilin rukunin musulunci gaba ɗaya. rukunan musulunci sun yi rugurugu da shi sallah yana da tawilin shi azumi yana da tawilin shi zakka yana da tawilin shi kun san menene zakka a wajen su shine idan mutum ya yada sirri idan mutum ya yada sirrin su ba an ce kutuba alaikum siyam ba me siyam min dahum ko ya sirri ko to idan kai kuskure sai ka zo ka samu wani wanda baya cikin ku sai ka tona asirin da'awanku to anan wajen waqimu salatu wa atu zakata ku tsaye da sallah ku bada zakka mai zakka ka je gaban imam ka tuba shine zakka zakka ba shine wai dukiyar da aka ce a ringa fitarwa ba duk shekara ba zai da wannan ba dan Ismailiya al bai yadda da wannan zakkan da ka san da shi ba saboda yayi tawili gairu sa'id an gane sannan kuma ayan nan da ake cewa sannan wa yazau anhum israhum wal aglal allati kanat alayhim manzan Allah ya dau anhum israhum yana kayan musu da nauyin su wal aglal da kuma kukubi wanda ya kasance a gare su annabi yana kayan mutane da nauyi da kukubi suka ce wannan nauyi shine nauyi na shari'a me nauyi na shari'a wahalan sallah wahalan azumi wahalan zakka wahalan aikin hajji da annabi ya dauke da zuwa manzan Allah mun daina sallah kenan mun daina azumi kenan mun daina zakka mun daina yin duk abu na musulunci ba kaɗan shiya ismailiya bai yarda da sallah ba da azumi da zakka da aikin hajji duk bai da shi ba idan kaga ya je aikin hajji ya je ne saboda yayi da'awa ya janye wasu mutane daga cikin mahajjata zuwa aqidan shi an gane wannan ko to kaga wannan aglal din fasarin yayi daidai tawilin nan sa'ik au gairu sa'ik kaga fasaran aglal shine nauyi wanda aka samu daga yahudawa da nasara wanda an haramta musu wasu nau'i na abubuwa to da manzan Allah ya zo sai ya sauke mana wannan abu amma manzan Allah bai dauke mana sallah ba bai dauke mana azumi ba bai dauke mana zakka bai dauke mana aikin haji ba haka ma yan hakika su ma suna yin wannan fassara din dan hakika baya sallah baya azumi baya komai an gane ya dauka Allah ya riga ya dauke mai wannan yanzu ya fi karfin yayin sallah yanzu ma yana bin Allah ma bashi ne to irin wannan shine tawili gairu sa'id to idan tawili ya zama gairu sa'id to babu uzuri ga mutum in dai mutum an tsayin mai da hujja bai gyara ba kawai kafiri ne shi an fahimci wannan ko na'am falau ra'ayna rajulan yunkiru risala da a ce mun ga wani mutum yana inkarin manzanci aw rajulan yubihu at-tahakuma ila at-taghut ko wani mutum yana halatta kai hukunci zuwa ga tagut yana ganin kai hukunci zuwa ga tsarin demokradiya ya halatta kai tsaye kai ce yace tsarin demokradiya daidai yake da musulunci kuma kotun demokradiya ba ya da bambanci da musulunci kai hukunci gare shi ya halatta bai ma ce lalura ba cewa ya halatta tunam aw rajulan yubihu at-tahakuma al-hukma bi ghairi ma anzala Allah ko mutumin da yake halatta yin hukunci ba da abin da Allah ya saukar ba yana halatta ai amfani da tsarin gurguzu ai hukunci yana halatta ai amfani da tsarin demokradiya ai hukunci bai ce yin hukunci da tsarin demokradiya lura bane kai tsaye cewa ya halatta kaga cewa da yi kaga demokradiya ya yi hannun riga da musulunci ne musulunci ya yi gabas demokradiya ya yi yamma ba ɗaya suka ba ina ba gani sai kuma ya ce da demokaradiyya da musulunci duk ɗaya ne ko kuma ya halatta a yi amfani da tsarin demokaradiyya kamar yadda ya halatta a yi da musulunci ba bambanci A gani to wannan mutumin yaya na wa inna hu khairun min Ya yace kai tsarin demokaradiyya tsarin communism tsari na capitalism ya fi alkhairi fiye da tsari na Allah fiye da hukuncin Allah ya faɗa haka ba'da an taquma al-hujjatu alayhi eh shi ma wannan fa ba za mu ga gawan kafirta shi ba sai an yi mai sai hujja ta tsayu a gare shi shi addinin musulunci addini ne na adalci idan mutum ya aikata aikin kafirci tabbas aikin da ya aikata kafirci ne amma ba a gaggawan ta shi dama burin mu ba wai ya fita musuluncin ba sai an tsayan mai da hujja an kusan mai da shubha fa innana nahkumu alayhi bi annahu kafir to idan mun tsayar mai da hujja a lokacin za mu yi hukunci a gare cewa lalle shi kafiri ne shi na'am fa idza wujidat asbabul kufr idan an samu sabubba na kafirci wanda haqqaqat shuhudu kuma sharuɗan sa suka tabbata wanda batil mawani ya zan babu wani mani'u menene mani'u in an ce akwai mani'u abinda zai hana abinda zai hana mu kafirta shi mutum ne ya faɗi kalmar kafirci ya zagi annabi da aka duba sai ga ai ba wakaci ne sai mu ce wannan ya faɗi kalmar kafirci amma abinda ba zai abinda zai hana mu kafirta shi haukan shi hauka ya zama mani'un min tafsir ko kuma mutum ne ya halarta shan giya da aka bincika yau ya musulunta to kasancewa ya musulunta yau abin da ya faɗa kafirci ne amma kasancewar yau ya musulunta ya zama mani umina tafsir an gane ku fa inna na nukaffiru shakhsa bi ne. yau idan misali aka samu sabubban kafirtawa kuma sharuɗa suka tabbata kuma ya zama mani'u ya koru ba mani'u to lalle a nan za mu kafirta mutum ne idan waɗannan sharuɗa sun cika komai da komai ya cika a nan da yake halatta a kafirta mutum ne ونلزمه بالرجوع إلى الإسلام أو القتل ونلزمه بالرجوع كما زام لزم تامس كوما وزوا كمسلم كو كيسا زام لزم تامس يداو مسلم كو كما كشش ويقول فضيلته أيضا فضيلة الشيخ ابن عثيمين الله يمسر هما ينا تشوى كما إذا تمت شروط التكفير في حقه إذا شرط الكافر كاوا سكتشكا حق إنسان جاز إطلاق الكفر عليه بعينه يا هلتا a wawaita kalman kafirci a gare shi ainihinsa walau lam naqul bi zalik idan idan har ba mu faɗa haka ba idan har muka ce ba za a kafirta ba man dabaka wasu ridda ala ahadin to siffar ridda ba zai tabbata bata ga kowa ba kenan in an ce ba a kafirta muayyan to kenan har abada babu wanda zai yi ridda an gane ku na'am wa yaqulu fadilatuhu aidan fadilatu shaykh ibn usaymin yana cewa kuma lil hukmi bi للحكم بتكفير المسلم شرطان hukunci na kafirta musulmi yana da sharuɗa guda biyu ahaduhuma an yaquma ad-dalilu ala anna hadha ash-shay mimma yukaffar wato na farko dalili ya tsayu cewa lalle wannan abun mimma yukaffir yana daga cikin abin da ke kafirta mutum wannan abin da ya faɗa yana cikin abin da ke kafirta mutum misali mutum ya ce wannan alkur'ani da kuke karantawa bai cika ba wannan alkur'an da kuke karantawa bai cika ba ko lallai akwai wani zikiri ko wurin da ya fi alkur'ani gaba ɗaya daraja wannan kalmar da ya faɗa kalma ne mai fitar da mutum daga musulunci an gane ko amma idan ka tambaye shi zai tawili sai ce ba muna nufin wai ya fi qur'ani bane yana ta wani wayo sai ya zo ya karyata kanshi akan haka shikenan an gane sai a nuna mai to ya daina faɗin wannan kalma din yauwa asani kenan sai an samu dalili sai dalili ya tsayu cewa wannan abin kafirci ne an samu dalili daga cikin qur'ani dalili daga cikin sunna cewa lalle wannan abin da ya faɗa ko ya aikata kafirci ne na'am asani na biyu intibaqul hukma ala man fa'ala zalik dacewan hukunci ga wanda ya aikata wannan بحيث يكون aliman bi zalika له يوا Ya زمان تو yayin nufin haka ya san wannan an gani ya zama abin ya wato ya aikata kafirci to kafin a kafirta sai wannan kafircin ya dace da shi shi kafirci kamar riga ne in an sa a jikin mutum bai shiga ba to bai kafirta ba to yaya yaya rigan zai dace da shi bai haisu ya kuna aliman bai ta inda zai kasance ya san da haka ya san cewa wannan abun ba daidai ba ne kuma ya yi nufin hakan ya faɗa haka ba wanda ya tilasta mai da nufin shi ya yi fa in kana jahilan lam yafuk bidhalik idan ya kasance jahili karatun shi bai kai ba sai ya fada cikin wannan kafirci baya kafirta da wannan sai an masa bayani wa fi su'ali muwajjahun lil lajnati da'imati lil buhut al ilmiya wal ifta a cikin wani tambaya wanda aka fuskwa an fi su'ali muwajjahin lil lajna al da'ima a cikin wani tambaya da aka fuskantar da shi zuwa ga al lajna al da'ima lil buhut al-ilmiya wal ifta na saudiya haza nasu eh, manya-manyan malamai masu fatawa da nasin shi nan هل من حق العلماء أن يقولوا على شخص ما إنه shin yana daga cikin haƙƙin malamai su ce ga wani mutum cewa lalle shi kafiri ne wa yattahamuhu bil kufr wa ringa shi da kafirci shin haƙƙin malamai ne fa sai wannan lajina a da'ima din sai ta bada amsa Allah ya musu rahama wa tafsir al mu'ayyan idza ankara ma'luman min ad-din bid darura yace kafirta mutum ayyananne idan yayi inkarin abinda an san shi tabbas a cikin addini in an ce abu ma'lum min ad-din bid darura shine abinda a fili an san musulunci ne shi misali kamar yanzu na'am kasalati aw zakati aw sawm eh yanzu mutum yace sallah ba musulunci bane kaga wannan bai bukatar shakka kawai wanda ya faɗi wannan kawai yayi rida da yayi inkarin abin da yake ma'lum min addini bi darura ko mutum ce gaskiya shi yana ganin anya ko annabi Muhammad manzon Allah ne shi yana ganin ba annabi Muhammad bane manzon Allah sai faɗi sunan wani yace shine manzon Allah kaga wannan yayi inkarin abin da aka san shi tabbas a cikin addini ko Kirista kace wane ne manzo na musulmi zai ce maka wa sai ce Muhammad ko kirista ce menene abin da yake wajibi akan musulmi zai ce sallah wajibi ne zai ce azumi wajibi ne zai ce musulmi suna zakka to sai aka samu wani mutum sai ya inkare shi ko da da tawili ne gairu sa'i kamar yan ismailiya albatiniya sun yi inkarin rukunan musulunci gaba daya wanda yake ma'alumin na min addini bi darura ko wani yace baya halatta a yi sallah a masallaci zamanin manzan Allah ba a yi sallah a masallaci ba shi ma wannan ya yi inkarin bi na addini bi darura an gane wannan ko na'am ibla bi wajib yawa bayan an kisan mai da sako kafirta shi wajibi ne in an kisan mai da sako an kusan mai da shubha shubha wa yunsahu ko bayan an mai nasiha ya dawo zuwa ga gaskiya fa in taba wa illa wajaba ala wali al-amri idan ya tuba alhamdulillah haka ake so in ko bai tuwa ba wajibi ne ga mai jagorancin al'amari shine shugaba na musulunci ya kashe shi kisa na mai kisa na kafirci ولو لم يشرع تكفير معين عندما يوجد ما يوجب الكفر da a ce ba a shar'anta kafirta ayyananne ba a lokacin da aka samu abin da ke wajabtar da kafirta shi ma uqima haddun ala mutaddin an islam da ba za a taba tsayar da haji ga wanda ya rinda daga musulunci ba kamar yanzu idan mutum ya zo ya inkarin barin gemu ba yace shi bai yadda barin gemu wajibi bane ko bai yadda bai yadda mutum ya sa wando nisfu sak ba za ka furta shi me yasa shin barin gemu ma'lumin jini bi darura ne barin gemu sunna ce wajiba dan annabi ya faɗa a cikin hadisin sa ku saba ma yahudawa ku rage gashin baki ku cika gemu an samu hadisai da suka tabbatar da wannan sosai kun fahimci wannan to saboda haka sai wani ya zo ce shi bai yarda da barin gemu ba kamar yadda muke ganin da yawa daga cikin malaman bid'a suna katsa gemu an gani to idan mutum ya yi inkarin gemu ya yi inkarin ma'alumi na dirbi zarura a wanda ya wanda ya inkarin gemu ya fada cikin fasikanci an gane wannan ko amma ba za a kafirta shi ba idan ko yana da tawilin da ya dogara a gare shi kamar yadda naga Dr. Yusuf Al-Qardawi yana kokari yi tawilin gemu cewa gemu din nan al'ada ne dan mutum ya yanke shi ba matsala bane shi shi yana ganin barin gemu kawai mustahabi ne kawai abu ne na al'ada ba wai dole bane a bar shi to kaga wannan tawili ne gairu tawili ne wanda yake kila yana da malaba amma malaban mai rauni ne kun gani sannan kuma hadisin nan ba ma'alin min addini bi darura bane akwai wasu hatta ma suna ma da awon sunna ba san matsayin gemu ba an gane ko ba kowa da kowa bane wanda yake ahlus sunna ya san gemu dan na taba jin wani malami mai wa'azi ne ba yace shi gemu sunna ne ba ka ga tunda gemu sunna ne ba dole bane sai mutum ya bashi shi ya daukan nan ce sunna ana nufin abin da ba dole ba a amanin sunna anan sunnan manzon Allah ba wai sunna kishiyan wajibi ba ku fahimci wannan ko gemu sunna ne wato ma'ana suna ce wajiba dole ne ka bata maka yi laifi har ma wasu daga cikin malikiya sun ce duk mutumin da ya maka ta'addanci ya cire ma gemu in an kai shi ƙara kotu za a mai ta'aziri alƙali zai sa a masa bulala sosai saboda ya zuban ma da mutuncinka gemu mutunci ne na adam yanzu idan mutum ya yi inkarin yake shi bai yarda a ɗage wando ba shi yana ganin sanya wando nisfu sa shi bai yarda da shi ba ga shi malami amma yana jan wando a ƙasa kafiri ne shi ya yi tawili ne amma tawilin nan tawili ne sa'ik amma ko mai rauni an gane ko tawili shi mai rauni ne ba za a ce ya fita musulunci ba sai dai idan an kawo mai hujja ya ƙi gamsuwa to a nan wajen za a iya jingina shi zuwa ga fasikanci ba zuwa ga kafirci ba in an kawo mai hujja ki? zai iya yiwa bai fahimta bane kada a yi gaggawan kafirta shi ko bini an da shi ko abin da ya kama da wannan sai an masa bayani na'am a zuwa eh, inda ya ce sunna ne kuma yana jan haushin sunna anya yana da imani inda ya ce abin da manzan Allah ya zo da shi ya kamata ka ringa san abin alamun imanin mutum ya yi imani da duk abin da manzan Allah ya zo da shi kuma mutum ya ringa ji a cikin zuciyarsa yana son duk abin da manzan Allah ya zo da shi kaga duk wanda ya faɗi wannan lalacewa ta tabbata a gare shi wa iyaz billah wa alaikum salam eh akwai shi yana da wajen yi a luga amma kuma ya saba wa fasarar salam kuma ya saba ma ka'ida na cewa al'asalu fil kalam alhaqiqa duna dun al-majaz asali ana fasara abu ne kan haqiqa sai in ya gagara saka fasara ainihin yadu lahi fawqa aydin fasara shi da qudra wannan tawili ne sa'i amma kuma kuskure ne wajen fasara ya saba kasancewan shi yasa kaga ahalus suna ba sa kafirta yan asha'ira yan asha'ira sun yi tawili na sunayen Allah da siffofinsa sun dan zaɓe da ainihin luka suka yi wani tawili amma tawilin ko kuskure ne sai dai malamai su kuskurantar da su su biri tar da su amma ba sa kafirta su suna biri an tar da aqidan asha'ira an gane ku na'am وعليكم السلام وعليكم السلام ga wanda gargadi da zobe ya duru suna wa ma'ata na min kutubin ya duru suna su abin da ake nufi su mutanen makka Allah bai ba su littafi ba da suke karantawa amma kuma manzanni sun bayyana a gare su inda mutanen makka sun san da annabi ibrahim alayhi salam annabi ibrahim shi ya gina ka'aba ko mutanen makka ta kamanta suna aikin haji mutanen makka suna yin tawafi suna sa'ayi kuma suna ambatan Allah suna labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik yau a cikinsu akwai mutanen da sako bai kai gare su ba suna da uzuri wani sam sam ba sani ba amma mutanen maka da yawa daga cikin sun san da manzancin annabi ibrahim sun san da manzancin ma annabi isma'il shi ya sa ma suke da'awan cewa annabi ibrahim da annabi isma'il din nasu ne an gane idan Allah yake cewa ma kana ibrahim yahudiyya wala nasraniyya walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal mushrikin so su mushrikai suna cewa nasu ne saboda su suna da'awan wai suna bin addinin shi ne ma saboda haka su mutanen makka in su kace magana an turo musu da manzo kuma isa musu rafu amma a cikinsu akwai wanda ba su ma san da manzan suna can kungurmin daji da sauran sako bai kai gare su suna da uzuri wani nan eh wa alaikum assalam aina je bai yarda da hadisi ba da duk wanda bai yarda da hadisi yau malamai sun tabbatar da duk bai inkarin hadisan manzan Allah kafiri ne shi in yace ban yadda da hadisan manzan Allah ba kuma bai yadda da manzan Allah bane saboda Allah ya ce wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim mun saukan maka da zikiri dan ka yi bayani ga mutane abin da aka saukar gare su shin wannan bawan Allah ya yarda annabi ya yi bayani ko bai yarda ba eh wai shi ya yadda da aya to ai aya ya nuna cewa manzan Allah an turo shi ne don ya yi bayanin alqur'ani to ina bayanin yake ya dauko shi eh, ya kare ka ayan qur'ani da Allah ya nuna akwai ƙur'ani kuma akwai bayanin alqur'ani Ƙur'ani ne ya faɗa haka in dai ƙur'ani ya yi da shi zalla to dole ne sai ya kawo mana bayanin da Allah ya ba manzan Allah dama ya yi ga Alƙur'ani? Allah ya ce wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi li yubayyana lahum ba mu taba aiko wani manzo ba sai da harshen mutanensa dan ya musu bayani shin manzon yayi bayani ya isar da sako ina sakon yake yace bai zara hadisi ba ai duk wanda ya karanta hadisi ya kare ta Alƙur'ani ne wanda ya kare ta ya yayi rija shine wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh na me eh fana'un eh. na ɗaya. a na eh ne ku? eh to akwai wannan innal ladina kafaru min ahli kitab kake magana wal mushrikeena fi nari jahannam khalidina fiha to kaga wannan khalidina fiha ba abadan a ciki to shi a malamin yayi tawil shi al-buqsu tawil al-buqsu tawil dadewa ne a cikin wuta ba wai dawama a cikin ta bane amma sai a kawo mai cewa an gane aka ce wa ma hum bi kharijina minan nar إن الذين إن الذين آمنوا وعملوا صالحات كان لهم جنات في الجوز جزلا ماشي با إن الذين كفروا وهم وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله الله والملائكة والناس أجمعين خالدين من فيها خالدين فيها أبدا akwai abada a cikin wannan eh, a duba ciki to akwai nusul da suka yi magana kan abadan abadan a cikin alkur'ani to shine kaga shi zai kuskure sai ɗauka cewa an shiga wuta na wani lokaci ne to shine malamai suka yi raddi imamu ya yi wannan magana kan fana'un nar yanzu kuma nasiruddin albani ya ƙara wasu hadisai wanda imamu sana'ani bai kawo ba bayan an kawo ayoyin alkur'ani إلا الذين كفروا وسدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا أتبع شيء من فاتك إلا الذين كفروا إيه. نعم أقول أبدا أقول إيه، أبدا أحسن أبدا سيد وعليكم السلام ايه خالد ادعى ابدا مش ما خالد ده في ابدا ايه me zaka wannan ayan na abada muke nema innal ladina kafaru illa tariqa jahannam khalid illa tariqa jahannam لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا الا طريق جهنم خالدين فيها abada ne mana illa ɗari tariqa jahannam khalidina fiha abada an gani to zaka akwai ayoyi da Allah ya magana jahannama abada abada suna nan da yawa da kuma wani ayawa wa ma hum bi kharijina minan nar ko shi ne. insha Allah Allah shi taimake mu abinda muka faɗa daidai Allah wa man ya'si Allah wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam khalidin fiha abadan kaga shi wannan abadan ne shi magashi nan mm insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk